Barka oga sani ya gajiya? Ai. Sanu ga oga ko ba wannan bane oga na zo ni lala kadan taimaka mu da bashin. Ko ka kula ko ko kan wannan bakin nan kadan taimaka mu da shi. na wani abin da ko sisi da ana sai taimakan bashi na siyar siyar dama da kudin ai ka san ina matsalar da ne a kai din ne gaba ɗayan mutanen gari sai shi ne ka ba ka san biyan bashi ko ba san me yau dan dama da kudin ka wala na ma alƙawari a a akwai wata takardar yarjejeniya da na karɓo a gurin biyu idan har ka amince zan ka goma ka sa hannu ni ma na sa hannu idan ban gama kuma sai ka musu idan na kai musu a ko da baka biya mu ba na kawo muka da red prison prison ba da ma bani a bani ka tabbata eh na tabbata ran biya ran biya to shikenan fara idan mu baka biya ba wallahi kursin da kake eh da da da ka tabbata eh ba da ma ba da ma assalamu alaikum barkanmu da waraka a gurguje kamar yadda muka sani yau ne ranar bedin abokinmu mun zo taya shi murna saboda haka yanzu muna buƙatar kafin a ce komi ko kafin a ci gaba muna buƙatar sa ya zo da yanka mana kek yawa kafin ci gaba da aiwatar da wasu al'amurori Eh, bismillah yanka mana a ah, ko da ke dakata a ah, dakata dakata ah, dakata bari a yanka kek din nan ba yanzu sai mun ya eh, dan sa mana rawa yawa to yanzu a gurguje DJ DJ zai ka sa mana kidan nan DJ i gaggawa ka je ka sa mana Chop chop in the bando. da ka duba sai ya zuba kuɗi wanna look like you. Chat, chat, chat, chat, chat. Bari na je nan, bari na je raba wannan abin. Ko ina, ba shi kuɗi, ko ina. Chat, chat, chat, chat, chat. Oh. wanna look like you. Chat, I chat, I chat, I chat, chat, I chat, I chat, I chat, chat, I chat, I chat, I chat, chat, I chat, I chat, I chat, bando. God, God, kai, na get daina kuɗin nan. now. ina raka je dan je ah, je ma kuma baka biya ba wallahi kursin da gaba eh la la doga ka tabbata eh ba da ma ba da <laughs> no no no wani kudin lemon mana ah, wani lemon wani lemon wannan da lemon da kana ta lemon kurawa wani lemon da ba ka waye ce ka bayar maza ya duwa cikin shudi din nan maza director ne ai ko kai wani abu da wani abu nan mu maza director ne ai wani wani wani Allah dala wani wa ce ka zo ka bayar ya ku shi to a cikin